kwararru daga jami'o'in ƙasashen Mali, Burkina Faso, Mauritania, Chad, Nishar da tsibirin Ilmoris da jami'ar Birmingham ta ƙasar Ingila da dai gefe jami'an kare hakkin ɗan adam ne ke halartar wannan taro da ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta ta shirya da nufin zakulo sabbin hanyoyin tunkarar wannan matsala da ke zama tamkar ana magani kai yana ƙaba. Malam Ali Buzu shine magatakardan wannan kungiya. Son muke duk mu samu strategy guda ta kokowa ya kasance duk kasashe na Sahel mu zan kwambakin mu guda ne tare da masana eh, university da mu duka activist burin da muke son mu cimma sai ke mu dukan mu kasashen sahel ya kasance dukan dibi guda ne muke wanda za mu kiyaye harkar bauta Bayanan da aka ci daga bakin wasu mahalartan da suka taba tsintar kansu cikin halin bauta da kuma mahawarorin da suka biyo bayan baje wannan maudu'i kan teburin taro sun ba da damar gano ainihin tushen abubuwan da ke sanya harkar bauta ci gaba da turjewa matakan yaƙi da wannan haramtacciyar ɗabi'a dalili kenan da dambaji son allah jami'i a kwamitin ƙasa mai yaƙi da safarar bil'adama ke cewa waɗanda ga yan abin yau ba mutane ne ƙanana ba a mutane ne waɗanda adda abin hannunsu mutane ne waɗanda ma a su haɗi a jiya to kage irin wannan abin ba abu ne wanda za a yi ma garaje ba in za a kokowa da shi abu ne sai an tsaya an yi aiki da ilimi an ɗoka mai dukkuki da ya kamata a ɗoka kuma shi zamanto an waye ma mutane kai da ciya su komo da rikan wannan abubuwan a sakamakon lura da faruwar wasu abubuwan da ke ƙara wa ayyukan ta'addanci gwiwa a yankin sahel ya sa taron na birnin ya mai tunanin kafa wata haɗin gwiwar da suke kira Jeseng Exclavagism da nufin ba da gudunmuwa a wannan yaƙi in ji sakataren timidiriya ga iyakokin garurukan nan za ku gani mutanen da ake ɗauka su koma kamikaz ko terrorist ko mutanen da ke da kirtan su ya kamata a san su wane ne shi bawa dibin yake mai shi shine ubangijin shi kenan abinda eh, ubangijin shi ya ce shine zai kenan shi in ma an ce mishi ka mutu yau kawai ka shiga aljanna ta hiya yake zo kashe kanshi don abubuwa ne wanda mu ma shi ya kawo mun kai kirayen G5 Sahel wanda ke kiyaye harkar bauta addini da kanshi ma ce ba ka da incin kashe mutum tunda ba kai ba ka samu sharai ba yi wa a kiyaye terrorism ba a kiyaye harkar bauta ba a ƙarshen wannan taro da ke kammala a yammacin yau Alhamis wakilan ƙasashen da ke halartar wannan taro na yaƙi da bauta za su fitar da wata sanarwa mai ɗauke da abin da ake yi wa lakabi da shawarwarin birnin Yamai. Sule Muni Barma muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.